إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذا يبوش ثبتك الله سبحانه وتعالى لقدر سادور مدكو a wannan yammaci na a sha juma'a kenan sha tara ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 24 ga watan biyar shekara na 2019 miladiya mun haɗu a wannan masallaci na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma wanda idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 186 a cikin wannan sura mai albarka wanda ba mu kammala bayani akan abinda ayan ta kunsa ba za mu sake tashi daga kansa wato faɗin Allah tun launa fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku أذى كثيرة إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم العمر نعم آرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku wala tasma'unna min allazina utul kitaba kuma wallahi za ku rinka ji daga wajen waɗanda an ka ba su littafi min qablikum kafinku wa min allazina ashraku da waɗanda suke masu bautan gumaka ko rana ko dukkan abin da ake bauta mishi ba Allah ba wato wanda ba su da wani sauƙaƙƙen littafi daga sama azan kafiran za ku ji cutarwa mai yawa to za su rinka faɗan maganganu waɗanda suke wato ba su dace ba na sukan addini ko na sukan masu kula da addini ko na sukan waɗanda suka gwada addini ya dame su wa tasbiru ko idan kuka yi haƙuri wa tattaku ka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin wato manya-manyan al'amura ko kuma yana daga cikin al'amura waɗanda suke wato masu girma a wurin Allah maɗaukacin sarki shine juriya akan cutaswa da da'ima mutum akan tafarkin Allah maɗaukacin sarki wannan aya ta yi magana akan jarabawa wadda kuma kamar yadda jiya muka faɗa cewa an fara da taukidai guda uku latub launna mun ce wannan lamu lamu taukid ne wanda a karkashin sa kan samu wato lamul qasm sannan ga nunu taukid wanda yake gwada dole ne inda kai mutum musulmi ne mumini ka yadda dole za a jarrabe ka ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka san lokacin faruwan ko baka sani ba sai an jarrabe ka wannan za a jarrabe ka a cikin dukiyarka zai iya yiwuwa kana kasuwanci ka asara zai iya yiwuwa ka samu dukiyan ka tara ya zo ya kare zai iya yiwuwa wata rana wato ainihin gobara ya same ka hadarin mota ya same ka lallai ne da cikin dukiya ka sai an taba ka wata rana to wannan ka ji a cikin ranka ka yadda domin kada wata rana wani abu irin wannan ya faru da kai zuciyarka ya fashe ko kuma jininka ya hau ko kaza da sauransu wanda yake gwada karancin yardanka game da kaddara wato abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara maka to Allah madaukakin sarki ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين الذين إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf lallai da sanni zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wato za a jarrabe ku da tsoro mutane su shiga cikin firgici wato shiga cikin tashin hankali kullum mutane suna cikin wato zillimi suna ganin abu kaza zai faru da su abu kaza zai faru da su wannan tsoro Allah madaukakin sarki yakan jarrabe mutane da shi shay min al-khawf wal sannan zamu jarrabe ku da yunwa to za a iya samun lokacin da mutane da su ga cikin yunwa to ya zama ainihin abinci yayi karanci ko abinci yayi tsada abinda mutane za su sayi abincin da shi kuma babu a hannun su to mutane su shiga cikin yunwa irin waɗanda waɗannan yunwa da ake a irin yanzu wato ainihin akwai irin yunwa da aka yi a baya irin wanda sai dai dan adam ya roƙi Allah kada Allah maɗaukin sarki ya maimaita mishi irin su ibnu khalkan a cikin littafin shi wato tarihul wafayat ya kawo kissa na wani lokaci da aka taɓa samu a can lokaci a baya magabata irin wani yunwa da aka samu da mutane suka wayi gari suna iya cin komai wato duk abin da ka sani ba a ci mutane suna ci ana cin kare ana cin alade ana cin muzuru ana yin kaza kai sai da aka wayi gari mutane sun kai matsayin da inda wani zai iya mutuwa a cikin su ma ba su je su bisne shi ba sai a ci kawai to kaga wannan babban fitina ne to irin wannan yunwa aka ce mutane an jarrabe su da shi to ba za su taba ganin fitinan da ya fi wannan ba to saboda haka lallai Allah maɗaukakin sarki wato yana tausayawa ga wannan al'umma ta yadda duk halin dai da za ta shiga gwargwadon hali za ta iya samun ɗan abin da za ta sanya a cikinta ko mun kashinsa to Allah maɗaukakin sarki ce za mu jarrabe ku wato ainihin da yunwa wa naqsin min al-amwal sannan kuma za mu iya jarraban ku da ƙarancin tattalin arziki wato tattalin arzikin ku ya kare ya zama wato ana ana lallabawa ne kullum mutane suna kukan babu kuɗi a hannunsu wal anfus haka nan rayuka rika samun abubuwa da za su kawo sanadiyar mace-mace hadarin mota ɗan fashi da makami ɗan kidnafin ɗan kaza ɗan kaza duk waɗannan Allah yana jaraba ku ne wato dan ya ga ƙarfin imaninku da dogaranku ga Allah da mai da lamuranku zuwa gare shi sai cewa wa sabirin ka yi albishir wa masu haƙuri duk wanda suka yi haƙuri suka juye suka jure game da abin da Allah ya jarrabe su da shi to za su samu kyakkyawan sakamako amma ka tambaye ubangiji su waye ne masu haƙuri sai ce allazina idza asabatuhum musibatun Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune wanda in wata musiba ta same su sai ka ji sun ce mu na Allah ne kuma wajen Allah za mu koma sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma irin waɗannan suna da salatoci daga wajen ubangijin su da kuma rahama ainihin wato daga gare shi ulaika humul muhtadun kuma waɗannan sune shiryayyu Allah madaukakin sarki ya sa mu na cikin su so da lallai ne abin da ya kamata mu dage akai shine abin da ayan nan ita ma wannan ta gaya mana mu yadda za a jarraba mu to kuma jarraba wannan zai shafi dukiyar mu ya kuma iya shafan kawukan mu so shi jarrabawa akwai albalwa almunfasila da albalwa almuttasila albalwa almuttasila ita ce wanda take da alaka da kai kai tsaye a sa ma rashin lafiya a sa maka wani yanayi na hadari ka kare ko kai wani abu wannan jarrabawa ne so kuma akwai munfasila wanda take da alaka da ainihin abin da ya shafi wani abu naka amma shi ba jikinka bane kaman dukiyanka kaman ƴaƴanka kaman abin hawanka kaman ah, gidanka duk waɗannan jarabawa zai iya hawa kansu wanda shi baya hada da jikinka amma kuma abin kana jin naka ne idan ya tabu kakan ji a jikinka cewa an taba ka to irin wannan ma duka mutum ya sanda ya kwana da yin haka a cikin zuciyarsa cewa hakan zai iya faruwa da shi sai wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseer wa'inda anka ba su littafi to ainihin ah, yahudawa da nasara da ku rinka jin maganganu na batanci a wurin su game da addinin ku za su rika gaya muku munanan maganganu na cutarwa game da addinin ku a inda suke ganin cewa ba su da ƙarfi na sitin kare ku a inda kuma suke ganin suna da karfi na sitin kare ku to za su iya cutar da ku kai tsaye a jikinku amma idan suka ba za su iya wannan ba to za su rika maganganu ne su rika faɗan maganganu akan addinin cewa wannan addini ne wanda yake na yan ta'adda addini ne wanda ba rahama a cikin shi addini ne na kaza addini ne na kaza in sun ga dama su faɗi munanan maganganu ga shi annabin da aka turo muku ko su faɗi munanan maganganu ga littafin ku na alkur'ani ko su ɗauki alkur'anin su kyakketa shi ko su wulaƙanta shi da su dai wani abu wanda sun san cewa in sun yi kuran ku zai ɓaci to wannan shine cutar wanda ake magana a kai wato galibi cutarwa ne na zance ko na batanci ko na faɗan mummunan magana gare ku wanda za ku yi ta jin haushi ranku zai yi ta ɓaci ba cutarwa ne na gaba da gaba wato su zo su cutar da ku a jikinku ba wannan sai sun samu cikakken dama amma ba su samu cikakken dama ba to za su rinka faɗan maganganu wanda yake nuni zuwa ga batanci wato ga wannan addini na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da irin wannan a cikin garin makka an sa masa suna iri-iri an kira shi boka an kira shi mawaki an kira shi matsafi duka an gaya masa maganganu waɗanda suke na zagi da na cin mutunci wanda hakan yana ɓata ran sahabbai amma dai kuma annabi yana danne su cewa su yi haƙuri wannan haka ne babu yadda za a yi mutum ya zo da wani addini daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala face sai an cutar da shi manzannin da sun ka zo gabaninsa haka su ma abin ya yi ta faruwa da su ƙur'ani yana cike da kisoshin annabawa annabi Nuhu alaihi salam mun ga sai da shekara hamsin a cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai yan kadan mafi rinjayen magana duka mutane 80 ne suka yi imani da shi to kaga mutum 80 to shekara to a kowane shekara goma ma baka musuluntar da mutum ɗaya baki wato yayi yayi yayi yayi yayi generation bayan generation jelun ba da jil waɗannan su zo waɗannan su wuce waɗannan su zo waɗannan su wuce kai sai da ya zama ma mutane sun zo mutuwa ya sai wasiya ma 'ya'yansu cewa wannan tsohon ka ku yadda da shi tsohon najadu ne Allah da kansa yace sau bai balhum qaumun tawagun yace kan wasiya suke ma junansu ne dan kowa ya zama baya yadda da shi yace mutane ne kawai masu ketare iyaka haka ya rinka fama da su yayi salon wa'azi iri-iri yayi wa'azi da daddare yayi wa'azi da rana ya bi kowa gida-gida ya je kasuwa yayi yayi wa'azin turmi duk wani salon wa'azi da kake gani annabi nuhu ba wanda bai yi ba amma shi da kansa ya kare gamsu cewa waɗannan mutanen ba za su musulunta yayi addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara ya ubangiji kaka kyala kowa dan ba za su imani ba ko sun aihu wasu sun zo su ma haka da su ci gaba da zama Allah dauki sarki ya ce masa to yanzu abin za a yi ka kera jirgin ruwa za mu kawo masifa ce ta ruwa da suka zo suka gan shi na kera jirgin ruwa shikenan sai suka ci ai wato duk lokacin da suka zo wucewa suka ganshi yana kera jirgin ruwa sakhiru min sai su rika masa izgil suna cewa da ma tuntuni sana'an kiran nan ka kama na yin jirgi da yanzu ka kware da ka tara wani abu shekara da shekaru kai wa'azi za ka rika yi to da wannan ka kama yi da yafi maka kullama marru alaihi min qaumihi ko sakhiru min ala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun in kuna mun izgili dan zo in muku kamar yanda kuke yin mini to haka annabawa annabi ibrahim annabi uh, isa alaihissalam annabi musa duka zamu ga cewa ba wanda ba a cutar da shi ba a wajen da'awa waɗansu ma kashe su aka yi kamar su annabi yahya waɗansu kuma an nemi a kashe su ubangiji ya gudu da su kamar su annabi isa waɗansu an jefa su a wuta kamar annabi ibrahim sai da aka ɗauke shi aka kura wuta aka wurga shi a ciki to kaga duk wani mai wa'azi duk wani mai fadakarwa zai yi wahala abinda za a masa na cutarwan har ya kai na waɗannan annabawa wani zai iya kaiwa wani kuma ba lallai ne ya kai irin abinda wato ya gani annabawan nan suka gani ba annabi ibrahim tun daga gida ake fada da shi tun daga cikin gidansu mahaifinsa yake fada da shi akan wannan da'awar da yake yayi yayi yayi yayi duk yanda zai iya gamsar da mutane abu ya gagala karshe dai dole Allah yake ya hijira ya bar garin su ya tafi sham ya je ya ci gaba da zama a wurin saboda jama'an sa ba za su yi imani da shi saboda haka din ake nema da mai wa'azi ga mai faɗakarwa shine abin da ayan nan ta faɗa daga ƙarshe shine hakuri kawai idan har baka yi haƙuri ba to zaka haifar da matsaloli masu tarin yawa domin zaka janyo ma addinin da da'awan wato munanan fahimta da zarge-zarge musamman a irin lokaci na yanzu da aka samo wani kalma na terrorism aka fito da shi ake amfani da shi wannan kalman ko extremism duka kalmomi ne da ake amfani da su ga mutanen da kawai suka damu da cewa za su yi addini in kana salloli guda biyar kana ɗaukan Kur'ani kana karantawa to za a iya lankaya ma wannan sunan a ce kai ne mai wannan sunan kawai in dai har kana yin wannan ba sai kana wani magana ko kana da sauransu ba to saboda haka dole ne masu san addini sai sun yi taka tsantsan. duk wanda yake san addini to ya kamata ya fahimce shi ya fahimci tsarika na musulunci yadda yake bi wajen wato tabbaka abubuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam din nan dan garin makka ne a cikin garin makka aka haife shi duk yan uwansa suna nan da iyaye da kakanu da yayyu da kanne da kaza amma da ya zo ce a yi musulunci sai da aka sa shi a gaba aka takura masa a cikin garin makon wasu sukan shaƙe shi a lungu su yi ta dukansa sai an zo an kwace shi sai wasu cikin sabbai su sai na baka sun zo sun kwace shi da karfin tsiya wani lokaci ma yasa na na fatima sai ta fito ta shiga cikin al'amari. to kaga kenan shi fa garin ne fa a fa cikin garin yake kuma ga abin da yake faruwa da shi to amma sai ya jure ya yayi hakuri yakan zo ya samu sahabban sa ana cutar da su bayan da zai iya yakan zo wucewa ya ga ce isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mutanen gidan yasir ammar ɗansa da shi yasir ɗin da mahaifiyar ammar sumayya ita sumayya ita ce awwalu shahida fil islam ita ta fara yin shahada a musulunci mace ne ta fara yin shahada tunda ita kashe ta aka yi ɗaukan mashi suka yi suka soka mata a gabanta suka kashe ta duka akan musulunci kawai kuma musulunci nan ba wai ta ce ba ma tana kiran wani bane ba ita ne ta yadda za ta yi shi mijin ne ya yadda zai yi shi dan ne ya yadda zai yi amma me yasa suke yin musulunci saboda aka kama su aka cutar da su har aka kashe annabi a lokacin bayan da zai yi mutanen da suka musulunci musulunci yan kaɗan ne in ya zo wucewa sai dai ce kawai ku yi ta haƙuri mutanen gidan yasir makoman ku ita ce aljanna amma ba abin da zan iya muku habbab ibn al-arat habbab muna gani ya zo ya samu annabi a sa'agin din ɗakin ka'aba annabi ya yi matashi da sa ya kwanta na hutawa yake cewa ala tad'u lana ala tastansuru lana ba za ka roƙa mana Allah ba ba za ka nema mana agaji ba ana fa cutar da mu an fa takura mana annabi ya ce ku yi haƙuri ku gaggawa ne da ku shi mutanen da sun ka zo gabanin ku akan ɗauko mutum a ɗauki ainihin wato zarto a sa daga tsakiyar kansa ana yankawa sai an raba shi gida biyu amma ba zai bar addini ba wani akan ɗauki kum na bakin karfe ana cakkawa a namansa sai ya ji ya taɓa kashi ana fisgewa amma hakan ba ya sa ya bar addini ta ce gaggawa kuke ku yi haƙuri za a wayi gari wata rana daga garin makka ko daga garin madina mutum zai iya kama hanya ya tafi har maul cikin kasar yemen ya je ya dawo baya jin tsoron wani zai takura mishi akan addini sai dai in yana kora tumaki ya tunanin kar kuraye su kawo masa farmaki wannan kuma a nau'in mutu ba sai da haka ya faru sai da haka wayi gari duk waɗannan yankunan ba inda ba musulunci ake ba mun ga hadisin Mu'adh bin Jabal da annabi ya tura shi zuwa Yemen ya je ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga addinin musulunci annabi bai bar duniya ba duk waɗannan yankin jaziratul arab din sai da aka karɓi musulunci ya zama da aka yi musulunci a ko ina baka da damuwa to yau an wayi gari ba wani continent a duniya face ana musulunci Ko wata ƙara ana musulunci wasu wuraren ma kai ka ce ma a wurin su aka fara musulunci saboda yanda suke riƙo da shi ko suke karanta musuluncin ko makamancin irin wannan waɗannan yake gwada cewa dole abinda ayan nan ta faɗa daga ƙarshe wa in tasbiru wa tattaku in dai kuka yi haƙuri kuka kiyaye dokokin Allah kuka fahimci addinin nan kuka ɗabbaka shi to ku sani Allah maɗaukakin sarki zai ba ku agaji Allah maɗaukakin sarki zai ba ku kulawa Allah maɗaukakin sarki zai taimake ku amma dai su waɗannan su gamsu da abin da kuke yi su yadda da ku wannan ba zai taɓa yiwa walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta a millatahum ba za su taba yadda da ku ba yahudawa da nasara har dai in kun bar addinin ku kun koma bin addininsu, ba haka kuma ba zai yi ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u man yartadid minkum an dinihi fayamut وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الله يتبذل سبشي بسنا يا قنكم to wannan yakan ba sai yaki na makami ba har na tunani akwai alghazul fikri wato wanda za a yaki kwakwalwanka a yaki tunaninka a rika zuwa da waɗansu abubuwa na shubuhohi wanda za a rika sa maka kokwanto akan addinin da kake yi wanda wannan shigowan wato a kafafe irin na social medias sun zo suna ba da gudumawa mai karfi akan wannan tafarki wanda dama asalin manufofin samar da su shine wato a rika isar da manufofi zuwa ga mutane a duk inda suke duk wanda ya nazarci wato al'amari na globalization al'aulama zai san cewa wato asalin bature ya fidda wannan tsarin ne domin ya tallata muhimman abubuwa guda uku na farko aƙida wato ture ya tallata aƙidarsa abinda ya itikadi ya yadda da shi abu na biyu ya tallata al'adansa abu na uku ya tallata wayewarsa wato yadda yake ganin shi ya fahimci wayewa a duniyanci saboda haka yaya zai yi ya cusa wa mutane al'adun da shi ya yadda yake aiwatarwa su tashi daga kan al'adunsu da suka saba ima al'adan musulunci ima al'ada na kabila ma al'ada na kaza da sauransu saboda yana ganin cewa lallai lallai akwai bukatan mutane a fidda su daga cikin yanayi da tsari da suke rayuwa a cikinsa ka sa jamfa ka sa hula wannan kauyanci ne dole ya kamata a mayar da kai ka rika sa wato ainihin a tirikwata kana sa abin nan wata riga wanda da kyar za ta iya rufe ka to wannan shine wayewa saboda haka shi wannan haka yake bukata in ɗan mata ne su ma haka ta sanya riga ta ɗaura zani ko ta sa skirt har ƙasa ko ta sa hijabi duk wannan ba wayewa bane duniya yanzu an wuce wannan ya kamata ta fito ne kanta ainihin wato babu dan kwali ta sa wando ta dame jikinta ta sanya riga ta dame ta dauki gilashi ta mandara a fuskanta shikenan ta fito wannan shi wannan shine asalin ita waye ya ce ita ta san inda aka dosa saboda haka wannan issue na globalization bature ya fito da shi ne ranyar ya tallata manufofinsa kuma ya ci nasara da dama tunda da yawa yara akan wannan a tsarikan talabijin wayan hannu kaza duk suke ganin irin waɗannan ɗabi'u da halayya daidai da askin kansu irin wannan suke gani rigan da suke sawa irin wannan ne mutum ya zo yana sa wando wallahi an taru an taya shi sawa ka taba jin irin wannan wando wando ne fa zaka sa sai an taya ka an ririke kana ja ana ja kana ja ana ja tukunna ka sa shi kuma in ka zo cirewa shi ma kuma haka sai ka faɗi da baya ka zauna ya ka mika kafanka sai a rike aiki ki ki haka za a rinka jan wandan nan wai duk a hakan wahala fa kake sha to kaga kawai dai ba tura ya amfani da dama ya riga ya cusa ma mutane abin da ke so ya cusa haka za ka ga wasanni na ba gaira ba dalili yau wasan kwallo ya zama wani muhimmin abu a cikin zukatan al'umma a ko ina suke musulmi a duniya ko balarabe ne ko mutumin asia ne ko mutumin afirka ne babu abin da ya kiyaye shi kamar wasan kwallon kafa bai kiyaye komai ba a duniyar nan kamar wasan kwallon kafa ya kiyaye komai duk tim din da suke buga Europe duk ya san su one by one zai iya zano maka su kaf wanda suke yin La Liga kaf wanda suke wane-wane kaf duk inda ake kwallon a Italiya ne a Spain ne a ina ne zai iya zayyano maka tim din zai iya zayyano maka squad ma gaba daya wato best squad na tim zai iya ce maka in ana so a ci kwallo a sa wane wane nan ba kaza wane nan ba kaza wane ne goalkeeper wane ne defender wane ne yan tsakiya duk zai ma wannan bayani in aka zo aka ci su an da da a tambaye shi da iya analysis da ce abin da sa aka ce mu ba a sa wani bane ba ai kaza duk ya rike waɗannan ya haddace komai a kansa shi bai haddace bakara ba bai haddace ala imrana ba bai haddace sabbu ba bai haddace wani alamtara mai kyau ba zai iya ba Ga shi dai muna gani manyan mutane waɗanda suke a siyasance jagorori kaga mutum ya zo ana kokowa da fatiha da shi da fatiha fatiha ta kada shi ko ya kada ita ko su yi zubar gada da kyar za su isa to dan Allah malam in dai ba wai tasiri na ainihin wato bature yadda ya amfani da kafafen yada labarai da sauransu bai burkita mana lissafi ta yaya za a ce abin da ka tashi a kai kai ma baka san waye kakanka ma wanda yake ba musulmi ba babanka da kakanka da kakanka duk musulunci ake yi a haka ka tashi amma a ce baka gane komai ba a cikin musuluncin a cikin yan shekaru biyar ko goma wani ya zo da waɗansu abubuwa har ya mamaye ka har manufofinsa sun riga sun shiga cikin zuciyarka sun zauna in an ganka kawai kai bature ne he dai kawai fatan ka ne baki amma ka riga ka gama turancewa wanda baya jin turancin ma baya kaza shi kuma kullun yana nan da rediyo akwatin gwangwamin rediyo a wani ɗansa da sassafe na yin sallar asuba ba zai tsaya wani zikirori ko wani kaza ba zai zauna ne ya buɗe bbc shida in an ƙare Amerika, shida da rabi in an ƙare eh, faransa bakwai da rabi in an ƙare germany haka ba shi ba da lokacin da zai tsaya ya karanta Kur'ani ko ya salatin annabi ko ya istighfari shi dai waɗannan labaran wannan su zo su maimaita nan ma ya zo ya sa maimaitawa kuma komai mai ci da ita yi haka zai ta jifa ba abin da ya dame shi kuma ya fita wurin aiki kuma a kama taɗin wannan labaran ya kama bayani shi ba ma'aikacin jarida ba shi ba analis ba shi ba kaza ba haka zai awa guda yana ta bayanin abin da ya faru ko abin da ya faru nan daga kayan bakin ciki ne a'a wani ya tada bom ne a wani wuri an kashe wasu an yi kaza an ce akwai rikici tsakanin kasa daga duk ba wani abin kirki daga dai rikici sai tsaya sai shiririta kuma amma mutum ba yi da wani lokacin da da Qur'ani ka zauna ka karanta ko kai ta salatin annabi ko kai ta zikiri wallahi sai ka tashi zuciyanka lafiya kalau baka da damuwa baka ka jin wani abu ko baka da kokobo hankalinka ba zai tashi ba ala da zikirillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa mutane suke koma cikin hayyacin su amma ka je ka sa damuwa akan ka bayan abibisin nan ka ji an ce an kashe su wani an yi kaza du hankalinka ya tashi ka fita ka je ka sayi jaridan sport ka je ka zauna kuma kana karantawa an ce an sayewa ne miliyan kaza an sayewa ne a tim ɗinku haushi ya kama ka an zo an yi wasa an ci ku ranka ya sake ba to wai kai to lafiya ma ba za ka yi ba kai da hawan jini da karin kafa ma kenan saboda kana ta tara kayan damuwa kuma wanda ya dora maka ba wanda ya saka saboda haka irin waɗannan abubuwa wala tasma'un min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku azan kasira da ku cutarwa mai yawa to amma su kuma sun shagaltar da ku da wasu abubuwan da ba lallai ma in sun zo suna wani abu ma addinin ma ya bata muku rai saboda ku riga kun shagaltu da wani abu sai a zo ana ta magana ma ana cewa kaza kasa kaza an kashe musulmi kaza ko amma da ma da ne kawo baka ma san ma ana wannan ba in a rana akwai wani top match da ra'ayi yanzu wannan top match din ma ya fi damun ka game da maganar wasu musulmai da aka kashe a wani ƙasa ko wani takura ma wasu musulmi duk wannan ba jannan ka bane kai yanzu wasan nan da ake cewa za a yi shine a gaban ka duk abin da kake kana so ka kammala kafin lokacin wasan nan in ka zo ka zauna kuwa ko mai kallon ba bare kai ka nutsuwa ba haka za zaka duka kyammala idanunka yi ta kallo yi awa ɗaya da rabi ka bata makanka lokaci in an yi rashin sa'a an ce ku nan ma kuma dai ka tashi da bakin ciki kuma ka fita ku kama musu da wani ku sake awa ɗaya kuna musu ni ban taba ganin aikin banza da ya wuce wannan ba mutum ne yana aikinsa na sana'ansa yana neman kuɗinsa kai kuma ba a baka ko kobo kana bata lokaci wajen kallon baka da bambanci da magini da yanzu ka zo wucewa ka ga wani kawai na gini ya ka samu kujera ka ajiye a nan ka zauna sai yana ta ginin kai kana ta kallon sa har ya gama ya tashi tukunna ka dauki abin hawan ka ka hau sai ka ci gaba da tafiya ai kaga ba za ka yi haka ba kawai duk wani na gini ka zauna kana kallon kai ba karuwa a komai kake ba to wancan da yake kallon nan ba shi aikin kuɗi yake kai da kake ta bata ranka har kana zagin coach din duk kuɗi yake ba su kai ko supporters ma ba a dauke ka ba ba a baka ko sisi kai kake zuwa ka so kati ka sa to ni irin wayan abubuwan suna dami ni in ba za ka nemi sanin lahira ba to duniyar ma ka nemi sani mana ai goma ka dauki wani littafin ka na science ko na abun nan ka kama karantawa wala goma ka kama haddan wani biology ko geography ka haddace yafi maka yi mana to goma ka haddan wannan ka samu dai wani abu dai wanda da a ce dai ko dai a kiyama ko a duniya dai ka dai in fana da wani abu amma a ce baka imfana da komai baka bata lokuta irin waɗannan gaskiya akwai hadari a cikin su ka sani lokacin nan abin tambaya ne lan tazula qadama abdin yawm alqiyamati hatta yusalu an arba'i khisal an umrihi ma afna wa an shababihi ma abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi maza amila bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe ba gaban ubangiji sai an tambaye shi ɗayan abubuwan nan guda hudu lokacin shi gaba ɗaya rayuwarka aina ka ƙarar da shi sai ka yi bayani rayuwarka ya ƙare a wuri kaza ya ƙare a wuri kaza ya ƙare a shirme ya ƙare a damuwa wannan za ka yi bayani filla filla sannan kuma samartakanka aina ya ƙare haka tsufa. tsufa aina ka ƙarar da samartakanka a yawon shirme a yawon ƙwallo a yawon kaza a yawon kaza a yawon kaza ba ka da lokaci da karanta alkur'ani kana musulmi a samu kai wata guda baka taba daukan Kur'ani haka ka karanta wani ba ko sallah ne ba za ka ji ba me yake bada ba saboda shi ba su da alaka shi kawai kullun yanzu ya samu jami'i ne a ba lima kawai lima ya gama karantowa shikenan ya dungula ya tashi abin sa ya tafi abin sa Ko bukatun zama kana da alaka da wannan littafi na Allah subhanahu ta'ala baka da wani hanya da zai kai ka zuwa ga ubangiji dai sanar da kai waye Allah dai sanar da kai hakokinsa kamar wannan littafi na Allah alal aqalli ka rika karantawa domin ka rika samun nutsuwa ka rika sauraron abin da ake faɗa na tafsirin alqur'ani dan ka san abin da kake kai akan wannan addini da kake ciki ma dama baka san komai a ciki ba ko shakka babu kana cikin hadari to wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku to kafirai za su rika faɗan maganganu na cutarwa wato game da addinin musulunci za su rika sa muku sunaye a na 'yan ta'adda na 'yan kaza da sauransu wanda waɗansu abubuwan da mutanen ku za su yi su ma ana samu cikin mutanen su masu yi amma ba za su gaya musu wannan magana kwanan baya an samu wanda ya je masallaci ya rika bin mutane a masallaci yana kashe su ya harbe su amma shi ba a kira shi dan ta'adda ba sai ana ana auna wasu bayanai ana cewa ko yana da tabuwan hankali ne ko dan kishin bangaranci ne yana da irin asabiya din nan wato irin irin shi mai garajin kare manufofin ƙasa ne ko na kaza irin waɗannan dai wasu abubuwa da za dan ɗan saba masa dai wani mafita wanda shi ka danganta shi zuwa ga ta'addanci kai tsaye wadda an danganta ka ga ta'addanci kai tsaye to an riga an san ka kawai kai a raba ka da duniya shine asalin abin da ya fi dace amma yanzu wannan in musulmi ne ya je wani wuri ya ibada yayi wannan to kai tsaye ma kawai ba he shi ya faɗi daga ina ya fito ba sai yanzu da a sama masa ma inda ya kamata a saka shi a ce wannan ai dan ISIS ne ko dan kaza ne ko dan kaza ne da makamancin haka da haka gaskiya al'ummar musulmi mai kokari mu san wannan addini shine babban mafita a gare mu domin ana samu cikin musulmi waɗanda san addini yakan sa da kishin sa idan suka ga ana taba addini a wani wuri ko ana masa ba daidai ba sai su ga cewa su bari su dauki mataki wanda shi kuma ba haka wa musulunci yake shi wa musulunci yana da tsari komai da ka gani akwai bayani akan sa filla filla ko mutuwa da ka je kai ya kamata ka san akan mai da ka mutu domin ba wai haka kawai da ka je a dunkule ka je ka shiga wani abin da kai ma baka san ina ne makomansa ba ina ne karshen sa ina da isa ina da ayi abin nan kawai ka shiga motar da baka san eh, inda da aje aje a tsaya ba to ya kamata mutum ta hanyar sanin musulunci ne duk zai iya gane waɗannan abubuwa amma musulunci in zallan kawai son sa kake baka karanta shi baka sauraron sa a bakin malamai suna karantarwa su saka eh, Qur'ani su fassara su saka littafin hadisi su fassara sai kaza suna bayani in baka jin wannan to za a yi ta amfani da irin ka ana cutar da musulunci domin mutane wasu za su iya zuwa da gangan su ziga ka kaje kai wani abu da sunan musulunci sannan kuma a zo a takura ma musuluncin saboda kai kuma alhalin shi musuluncin bai sa kama kai wannan abun ba in ka karanta tarihin annabi da na magabata da na sahabbai da na sauransu da ka rinka samun mafita a cikin dukkan abubuwan da suke faruwa domin duk abin da kaga ake yi yau maimaici ne shi a tarihu idu nafsa tarihi kullum mai ta kansa kawai yake to kawai sai dai a duba magabata ya suka suka fita akan wannan abu sai ka bi wannan hanya wanda zaka samu ka fita ba tare da ainihin wa wato wata matsala ba to shine Allah madaukakin sarki yace wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum min allazina ashraku azan kaseera to za ku rinka jin cutarwa mai yawa me burin su me tunanin su shine ku saki addini ku bar yin sa wadda kaseerun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq mai Allah yace a karshe fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku yi ta haƙuri yi ta juriya yau dukkan abin da wato yahudu ko nasara suke yi wajen cutar da musulunci wallahi abin kansu yake koma babu mutanen da suke karɓar addinin musulunci kamar turawa a duniyan yau babu kamar su to kaga Allah maɗaukin sarki yake cewa ku ta haƙuri ɗin nan a yasan abin da ya shirya ai dama kuru na ne wayan yamkurullah suna makirci Allah na shirya musu saboda haka duk abin da zai zo ya zo wani a matsayin abin da za su kirkire shi a matsayin fitina wanda zai sa a bar ganin kiman musulunci ko a duka jin haushinsa ta wurin kuma sai Allah ya fito da wani sanadi kuma yanda zai sa a ƙara fahimtar musulunci sai a zo da abin nan maganganu iri daban-daban tsarika iri daban-daban duk wanda za a rushe musulunci sai an kawo shi yanzu maganar social media nan da muke yi ai hanya ne da asali an zo da shi a yaƙi addini amma kuma ya dawo hanya shi ma na tallata addini mafi sauƙi wanda ana isar da saƙonni da yawa duk da cewa ana samun kuma saƙonni munana waɗanda su ma kuma suna zuwa na ɓata tarbiyya na ɓata aƙida har aƙida kwai yaran mu musulmi hausawa waɗanda suna nan a wannan social media musamman kafa na facebook suna nan ana fama da su na cewa su ba su yadda ma yanzu akwai Allah ba kuma kawai an samu waɗansu mulhidai ne irin waɗannan zindiƙai waɗanda suka riga suka haɗa kai da waɗannan turawa ko kuma waɗanda masu asalinsu masu ne sun koyi wannan yaren da muke yi suna turo da saƙonni da yaren hausa da kake ji wanda suke jefa shigohi na gwada ma ba Allah babu tashin kiyama to yanzu yaran na haka ake fama da su wasu ma a cikin garin na wanda ma a garin nan ni mun yi magana da shi wanda shi yana ganin gaskiya a yanzu bai yadda da wani tashi kiyama ba kawai fada ake ta yi kuma a kafin facebook din nan kawai rinka samu irin wa'annan abubuwa ana ana wannan da shi to kaga irin wa'annan abubuwa duka ne suna nan da dama waɗanda suke mu ƙasanmu yadda take a ƙasa a buɗe samanta a buɗe haka ma sakonnin da ke shigowa a buɗe ne ba wani wanda yake monitoring ɗin komai ba a kiyaye komai akwai wurare da dama ƙasashe da in ka ji akwai abubuwa da dama da ko ka buɗe su ma ba za su buɗu ba saboda ana bibiyan su ana ganin me yake wani sako suke duk wani sakon da zai zo bata aƙida ko bata kaza akan datse shi ko a dakatar da shi ko a yi wannan ɗinsa to amma tunda yara su suke karanta kayan su su ba kama san lokacin da dai karanta ba yana kwance a ɗaki ɗaki zai buɗe ya ta gani ya ta karatun sa ya ta kaza ya ta kaza ya tura musu da tambaya su turo masa da amsa sai ya kare ya gamsu tun da shi dama addini nan ba sanin sa ne yayi ba shikenan sai kuma ya je ya shiga ya fara musu aiki shi ma kaga ya fara rubutawa a shafin sa yana maganganu irin makamantan irin wannan to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to su na babban burin su shine kuma addinin kawai ku koma wani addini in ma ba za ku yi addinin su ba ku zama ku dai ba ku da addini kuna tsakiya ku ba ku musulunci ba ku ku kiristanci ko ba ku musulunci ba ku yahudanci ku dai ga kunan nan kawai dai kun zama jemagu ku ba ku a cikin dabbobi a kaza kuma ku ba tsuntsaye ba haka dai kuke na a baina baina saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce in tasbiru inda kuka yi hakuri wa tattako shine abu na biyu takawan nan shine wato ku riki dukkan abin da zai sa ku kiyaye dokokin Allah kaga sai ka san addini sai ka san me Allah baya so kafin ka kiyaye sai ka san abin da Allah ya ce ka aikata kafin ka aikata to waɗannan abubuwan dole ne da iyaye da yayyu da sauransu a rika sa hankali akan abin da ya shafi waɗannan yara da ake haihuwa generation ne da sun zuwa wani yanayi wanda yanayin da ilimi kawai za a iya za iya tinkaransa duk abin da ka gani yau ake fama da shi na matsala in ba ilimi aka tasa a gaba ba za a iya maganin shi ba ana rawaitowa bishir al-murisi <clears throat> wata rana barunsa barun wani sarki yake cewa banun wani sarki ta bata a cikin gari sai sarki ya umarni cewa a rufe kofofin gari dan kar barin ta fita <laughs> za ka ce ai sarki ya manta barin ma tana da fuffuke saboda kan dai dan kofan gari aka rufe kama an yi ba a yi bane ta tashi ta zama. to duk abin da yau ake shigo da shi cikin mutane ba lallai ne abin ya zama kana iya ganin shi ba abu ne kama aljanu suke shigowa in wannan wayan kawai da ka gan shi sakon da zai shigo da bayanan da za su shigo da abubuwan da shigo Allah kaɗai ya san iyakansu saboda haka dan kana ganin cewa ka ɗauki mataki a zahirance yaro baka barin sa ya fita waje shirme ne a cikin gidan da da birkita masa kwakwalwa yana zaune a cikin gidan ka bai je ko ina ba sakonni za su shigo yarinya a cikin gidan da alalata ta tana zaune a cikin gida bata fito waje ba sakonni kawai za a rinka shigo mata za a yi haɗa komai da ita za a shirya komai da ita za a yi duk yadda za a yi da inda za a je a haɗu da ita duk a cikin wayan nan za a tattauna za a yi komai za a mata magana za a mata bidiyo za a mata hoto za a mata kaza za ta yi ita ma duk za ta tura kai kana ganin ga yanka a gida ai bata ma fita ba a hab ta riga ta fita ta ya fita bidiyonta ya fita bayaninta ya fita amma ita tana zaune a cikin gida to sai ka dole kawai sai dai a ilmance dole ne ta hanyar ilmomi za a rinka yin amfani in kana using din waɗannan wayoyi za ka iya connectin ɗin wayanka da na iyalan gidanka duk gaba ɗaya duk saƙon da ke shiga cikin wayoyinsu kai za ka riƙa gani za ka iya sanin me ake shigowa kaga wannan sai a ilmance ba wai da ka ba kawai ba wai kana ganin cewa ki kau ai ina zaune a kofar gida ina ganin ta bata fita a hab ana shiri ta kake yi kawai saboda haka zamani ne an riga an wuce duk inda kai kake tsammani an tafi an yi nisa saboda haka dole mu yarda cewa ba za mu gyara al'ummar nan ko mu ba da guduma wajen gyaran ta ba sai mun yi ilimi haka dole kawai mu tashi mu maida hankali akan ilimi na addini da na rayuwa lallai ne mu dage a kansa idan muka dage to duk abin da zai rinka zuwa mana zai rinka zuwa a hankali wato in yazo da mu san inda za mu tsare shi za mu san inda da mu rage kaifinsa da mu san yadda da mu yi mu rage mishi tasiri to amma ilimi mafi girma da za mu cusa ma yaran mu shine ilimin aqida domin shi ilimin aqida a yanzu ana da tsananin bukatarsa saboda idan mutum ba yi da tauhidi ba yi da aƙida tsakani da Allah abu kaɗan zai iya raba shi da musulunci tunda yanzu ina ji ko a wurin karatu ne ne ko a nan ne wata ta turo cewa a taimaka mata da addu'a danta ya bar musulunci ya koma kiristanci so kaga kaga irin wayannan abubuwan da suke faruwa wato yanzu wannan kaga ba wai zallan addu'a ne da a taimaka da shi ba ya kamata ta san me ya jawo haka me ya faru me yasa yaron nan ya koma wannan wasu bayanai ne aka masa suka birkita masa kwakwalwa to a samu wanda za su masa bayanan dan su gyara masa kwakwalwa dole sai da ilimi ba zai yi haka kawai a ce a haka kawai ana zaune a ce zai gyaru ko ana tunanin kawai za a a'a sai an zo abin da hanyar da ya biya hau to abu ta wurin a sauko da shi saboda kan a ilmance ne a duba in kuma wani taimako ne wani yake bashi tunda ana yin wannan ana samu ta hanyoyin da ake ba da taimako na taɓa ba da labari akan wani yaro da na tafi asibiti wata ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne nasin ne take gaya min halin da yaron yake ciki yaron nan mahaifiyarsa ta haife shi yana jihar nasarawa lokacin da ya girma ya zama mutum sosai ya tsallake shekara ashirin sai wanda yake zauna a wurinta ta kira shi ta ce mishi wane to wani ba ni ne mahaifiyarka ba Waka wata yarinya ce yar bauchi ta zo nan ni ina yin abinci na sayarwa ta zo ta zauna a wurina tana taya ni aiki ina dan biyanta da anan ta zo ta yi ciki sai ta haife ka tunda ta haife ka kuma sai ta gudu ta barka ni kuma na ɗauki rainonka to gaskiya kan na zo na mutu ka zo ka yi claiming ɗin wani abu na daga abin da ni nake da shi kai ba ɗana ba ka ji dai ga yadda al'amari wani yaro sai shiga damuwa wata ɗaya cak da bai wuce sati ba sai wannan mata ta rasu to ya rasa abin da yake masa daɗi a duk duniyar nan to bai san kowa ba ita kawai ya sani ya ɗauka ita ce uwarsa sai ya tashi ya dawo bauchi to da ya zo bauchi kuma sai abin ya kara ma damunsa dan shi bai ma san kowa ba tukunna bai san ma wani ina ne unguwan kaza wurin ma wa dai je kawai duk an ce uwarsa yan bauchi wa ya santa ita dai wannan bata na a wurin ba a san ina za a same ta shekara 20 baya ai lokacin tun ma ba wannan wayan hannun ma da ake da ake balle ma a ce ko tana da namban waya da za a iya samun ta yaron nan ya rasa mai zai yi kawai sai je sai irin shinkafan beran nan da zai sai indomi ya sa a ciki kawai ya ci ci shugon mai mutu kawai ya huta domin shi wannan bakin cikin bai sanya zai da shi to ya faɗi a gefen gari haka yan social welfare sai suka same shi suka ɗauke shi suka kai shi asibiti da kai shi asibiti aka yi ta dai ƙoƙari har aka ceto rayuwarsa ya dawo to ita wannan nawasin ɗin abin da ya dame ta kullum ta zo ta same shi ta kanga yana kuka ne me yake damun shi to shine ta dan zauna ranan sai take mishi tambayo me damuwanka ne shine sai yake gaya mata ai ga abin da yake akwai ga abin da yake to ashe kafin ita ta zo akwai wata kuma wanda ita kirista ce ta riga ta ji abin da yake kuma ta masa alƙawarin cewa za ta faɗa a wurin ibadansu in dai zai koma addinin da su za su taimake shi ta ce wallahi shi zai koma su shi to mai amfanin ma shi musulunci ta ce in dai ka shiga addinin mu zai maka rai kuma za a karɓe ka kuma komai za ka dawo ma kamar ma kana da kowa da komai duke na ce shi ya yadda to kasan fitira ita ta musulunci dole wani abu ya rika damun ka kuma to yana ta kuka shi yana ganin da asali ma an bashi ya mutunsa kawai shi da da ya fi masa shi ne ta zo take tambayansa ne sai take gaya mini to ai ga abin da ke faruwa so na je sai na samu bayina ashe wannan har ta kama mishi daki a wani hotel a cikin garin nan ta bashi wannan dinsa kawai ta ce masa ya tafi daga nan ga inda za a kai shi ya je ya ci gaba da rayuwa to kaga wannan gashi da shi an haife shi a musulunci amma dai ga yanayi ga hali kaga halin taimako ne yanzu a taimako ne aka mayar da shi ya dawo wanda ba musulmi ba mun yi duk da zamu mu tracing din yanda yake dan mu mu ga wani gudumawa mu bayar mu ga mun ceto shi mun dawo ba mu same shi ba tunda ba waya yake da shi ba amma dai ita wannan ta riga ta raba shi da asibitin ba a ma sallame shi ba amma dai ta fahimci cewa wannan yar uwantan ita ma ta fara consulting ɗinsa kuma tana gwada kamar dai za ta ɗauki wani wato mataki ainihin a kai to ala ayyati halin dai wannan yana nuni da cewa dole al'umman musulmi su ma sai sun tashi maganan cewa sababbin musulunta da kaza da sauransu inda ake zuwa musuluntar da mutanen nan wani lokacin aka je zaka ga ba wani abu bane homo ne da dan sabulu da dan kaza duk da araba musu sai ga mutane kawai sun ce su da su musulunta homo da sabulu ba wani abu ne mai yawa ba to amma sai ka ga wannan din ma ya zo wata ran ya gagara tsohon riga ma a ce jama'a taimaka da tsohon riga ba mu sabbin musulunta kowa ya ce a shi gaskiya rigansa ba ta yi tsufa ba to saboda haka jama'a wallahi tallahi in ba mu tashi ba kun ga sahabban nan aikin da suka yi yasa ba za mu iya kama su ba sai sa annabi ya ce la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin zahban ma balaga mudda ahdihim wala nasifa wallahi inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhud na zinare ba zai kai tafin sahabi ba saboda shi sahabin nan ya bayar da wannan abin a lokacin yana da tsananin bukatan wannan abu kuma ya bayar ba dan yana neman a bashi komai ba ba dan a bashi tallafi ba ba dan a bashi guduma ba dan komai ba sai don zallan addinin ne yake damu su kawai a zamanin sahabban nan akan samu mutum rigansa ɗaya ne tol kai ba zamanin sahabbai ba shekara talatin baya a garin da muke ɗin nan masu riguna uku hudu ba su da yawa riga kawai wannan nasawa to amma kaga yanzu kana da set sun kai talatin amma za a ce ka bayar da wanda za a kai mu waɗanda suka samu bin musulunta don a karfafe su ne fa a kan musuluncin amma kana jin ƙyashin ka ibu set uku set biyar ka baya ba wai ana maganar ka kawo sabo ne ko ka ba da kuɗi ba ko ka za da sauran mu dai a nan yankin mu musulunci karɓansa ya fi komai sauƙi yanzu yanzu ne za ku je ka an ce gari gaba ɗaya sarkin garin ya aminta za su musulunta kuma abin da ku je bai wuce ku jini kadan bashi dan dubu uku dan dubu biyar ko ka saya ka hada masa da yar akuya da shi kenan fa ce ai magana ya kare ku zo ga wasu mutanen alheri ku zo ku shiga addinin alheri na ka tara jama'a nan dan abin da ku babba su ba wani abu bane mai omo ne mai sabulu ai ta munna to jama'a malam yanzu kai a ce maka da mu samu masu kuɗi masu zuciya ko hukuma da take da zuciya ba sai an waye gari ba wani ma wani wani mai suna an ba kowa ba sai mun musulunta da shi saboda gaskiya al'ummar musulmi ko bukatan da abubuwa mu rika nazari a kansu ko mu dauke su da muhimmanci Allah madaukakin sarki ya sa dace Allah madaukakin sarki ya ce wa in tasbirun kun yaquri wa tattaqu ka kiyaye dokokin sa fa inna zalika من أزم العمر آية تقبل إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا آه. فبئس ما يشترون wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya karbi alƙawarin wato mutanen littafi da cewa latubayyinunnahu lin-nas da ku yi bayani wa mutane hakikanin gaskiyan abin da ke cikin littafin ku wala taftumuna ba za ku boye shi fanabazuhu wara azhurihim sai suka watsar da littafin nan a bayan bayan su ko suka watsar da alƙawarin da suka yi tsakanin su da ubangiji na cewa za su yi bayanin abin da ke cikin littafin nan filla filla wa sharu bihi samanan qalila basu ma tsaya a haka ba suka sayar da wannan wato abin da ke cikin littafin na ɗan kuɗi kaɗan saboda haka suka karɓi kuɗi kaɗan suka bar amfani da littafin suka watsar da shi suka zama kawai sun mai da littafin wato abin biyan bukatan kansu sai dai ka zo su ma addu'a ka ba su wani abu amma ba za su maka bayani akan abin da littafin yake kunshe da shi ba na hukunce hukuncen shari'a Allah ce fa bi shi ta sir da abin da suka yi na wannan kasuwanci na sayan wato dan abin duniya kaɗan da sayar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan wato ana gwada hasarantarwa ne da barazana ga mutanen littafi waɗanda suka karbi alƙawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda an ambaci labarin annabi Muhammad a cikin littafin su an kira sunansa ba kai tsaye annabi Isa ya faɗa kai tsaye a timin ba'd ismuhu Ahmad akwai wani annabi da zai zo a bayansa sunansa Ahmad labarinsa a cikin attaura ya zo mun karanta nassin abinda aka faɗa a cikin attaura a kwana uku ko hudu da ya gabata game da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran bashiran wa nazira wa hirzan lil ummiyin wanda nassi ne a cikin at-taura an faɗi sunan shi an yi magana akan sahabbansa a cikin littafin at-taura da littafin linjila muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum والذين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة نعم. ومثلهم في العندين كزرع أخرج شطأه فأخرج subhanahu wata'ala yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fi at-taurat ay zalika wasfuhum fi at-taurat wannan shine sifan su tun a cikin at-taura wa mathaluhum fil injil kuma sifan su kenan a cikin linjila saboda haka har sahabbai ma ba annabi ba an ambace shi a taura an ambace shi a linjila to wannan bayani da Allah ya yi a cikin waɗannan littattafai ya yi alkawari da mutanen littafi cewa in annabin nan ya zo za su yi imani da shi su kuma yadda wai za ka zalla Allah mai saƙon na? lama a taifukun min kitabin وإذ وحكمة ثم جاءكم ثم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا قالوا أقررنا آه. قال kaga wannan aya ta gama tabbatarwa cewa duk an yi alƙawari da su wai akazallahu misaqan nabiyina tuna lokacin da Allah ya rike alƙawari daga wajen annabawa na banu Isra'ila cewa wai akazallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wala tansurun an yi alkawari da su cewa duk wani annabin da ya zo a bayan su za su yi imani da shi kuma za su taimake shi qala aqarartum wa akhastum ala zalikum isri kun tabbatar da wannan alkawari kuma kun rike ta da gaske ba za ku warware ba qalu aqrarna suka ce mun tabbatar Allah ya ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidi ku zama shaida akan cewa kun karbi alkawari idan wannan annabi ya zo za ku yarda da shi kuma za ku taimake shi yahudawa sun yi ta kokarin a gamsar da mutanen makka kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cewa wannan annabin fa in ya zo ba ku imani da shi ba wallahi za mu yaƙe ku saboda su yahudawa a yanda suka karanta a littafin su annabin nan zai fito ne a wannan tsibirin larabawa a yanki mai yawan da saboda sun san haka a littafin su. maza maza suka tafi wannan area suka babbaza kansu banu kainuka banu quraiza banin nadir duka suka je suka zazzauna suka mamaye yankin madina ta yadda in dai za a annabin kawa aiko shi a cikin su <laughs> shi kuma sai Allah ya ki wannan abu saboda kai fito da annabin a cikin larabawa to fa su iya faɗan su kenan sun san shi hu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san wato ainihin ƴaƴansu amma da ya zama ba a cikin su yake ba sai suka kafirce saboda hasada da zalunci suka kiyarda da shi to saboda haka Allah ya ce wa akhadha Allahu misaqa misaqa akhadha Allahu misaqa alladina utul kitab tunda lokacin da Allah ya rike alƙawarin mutanen littafi la tu'minunna bihi la tubayyinannahu lin-nas to za ku yi bayanin sa wato wa mutane wala taktumuna ba za ku boye lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su bayyana ba shari'an annabi ma suka ɓoye ta tunda an samu cewa lokacin da wani ya yi zina a cikinsu wato suka ce hukuncin wanda ya yi zina shine a shafa masa gawayi a masa ɗan dukune ne a mammare shi a sake shi annabi ya ce ƙarya ne ba haka ake abin da yake a littafin ku shine a jefe shi suka ce ba haka bane annabi ce a kawo attaura taura fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadikin ku zo da attaura a karanta an kun kasance masu gaskiya suka taho da attaura sai wani ya samu daidai ayan wurin he danne aka yi ta karatu ba a samu wurin ba sai ce annabi ce menene a wurin hannun ka daga ana daga sai ga ga nassin ya ce a jefin mutum to kaga an musu Allah ya ce su yi bayanin gaskiya abin da ke cikin littafin su wanda ya shafi annabi sallallahu alaihi da kuma hukunce hukunce amma duk sun boye ba su yi bayanin annabin ba sun ce ba labarin sa a littafin su hukunce hukuncen littafin ma sun zo sun canja kawai abin da suke yi shine suna sayar da littafin Allah kawai sai dai su ba ku laƙani a cikin littafin ku ba su kuɗi shikenan abin da suke yi kenan ba za su taba zuwa su saka littafin su karance shi mu mutane su musu bayanin abin da littafin ya kunshe da shi ba wallahi ko littafin nasara yanzu da aka caccanja shi inda za a rinka sauke shi a cikin majami'u wasu za su shiga musulunci yanda kace ganin su hakan ma an jirkita akwai ayoyi da dama waɗanda a cikinsu suna magana ne akan tauhidi kai tsaye wasu suna magana ne akan sallah to amma yanzu yanda mu saka wannan littafin mai ta karanta ya mun dira mun je har karshe mun sauka zuwa da ayi wannan sai dai an zo ne kawai shi malamin coci dai deciding ya ce a buɗe sura na kaza shafi na kaza anan za mu yi karatu shikenan kai da kullun kana zuwa da shi sai inda aka canka maka nan ne kawai kai za ka yi abu amma ba za a iya saka littafin a ce to za mu fara yau tun daga farko to za ka rinka samun wuraren da za a rika kwashen ba malamin da ba zai iya ba da amsa ba domin za a rika masa tambayoyi dan da aje ji kai tsaye za su ji an ce gashi nan a nan a wani aya an ce ku shiga masallaci ku yi sallah a hudu ko raka a biyu da ruku'a da sujjada za su ce to malaya mu ba mu ne anan ya ba a yi to kaga bari iya ba da amsa ba to suna nan irin waɗannan ayoyin a cikin littafin su masu yawa waɗanda suna buƙatan amsoshi wanda ba za su iya bayarwa ba an ce su yi bayani wa mutane kada su ɓoye Allah ce fa zuhu a ra'a zuhurihim sun watsar da shi a bayan bayan su washtaru bihi samanan qalila sun saye sun sai da shi da ƴan kuɗi kaɗan wa bi isa ma yashtarun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin fa katamahu wal yuma yawmal qiyamati bi lijamin min nar wato wannan ana magana ne da malamai cewa kada su yadda su koyi da malaman yahudu da malaman nasara annabi ya ce duk wanda aka tambaye shi game da ilimi sai ya ɓoye to da a masa ragama wato da wutan jahannama a bakin sa a ranar gobe kiyama duk wanda kaga an sa masa wato igiya na wuta a bakin sa har bayan bayansa wannan malami ne da ya ɓoye ilimi ana tambayinsa game da ilimi baya bayyanarwa yana ɓoyewa domin son zuciyarsa ko don wata manufa daga cikin manufofi aya ta ƙarshe لا تحسبن الذين فلا تحسبنهم بمفازة العذاب ولهم sarki أليم الله مدوكين سركي ce la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kada yi tsammanin waɗanda suke alfahari da abin da an ka basu kuma suke so a gode musu kan abin da basu aikata ba fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab kada ka taba tsammanin za su tsere wa azaban Allah subhanahu wataala walahum azabun alim suna da azaba wanda yake ainihin wato mai radadi anan Allah subhanahu wataala yana magana ne akan wato har ila yau yahudawa da suke gadara da addinin da suke yi alhalin kuma ba sa bin sa yadda Allah madaukakin sarki ya saukar musu mun ga irin gwagwarmaya da aka yi ta yi da su da annabi Musa wanda shine ya zo da attaura dai gaba daya kuma ga shi yanzu mun yi bayanin yadda suke kauce ma attaurar yadda suke koye hukunce hukuncen shari'a na attaurar amma kuma idan an zo ana magana akan suwaye ne mabiya attaura suwaye ne mabiya annabi Musa ya su gwada kansu suna cewa ai mu ne mabiya attaura mu ne mabiya annabi isa alaihi annabi musa alaihi salam alhalin kuma ba sa yin aiki da abinda attauran ta faɗa ba sa yin aiki da abinda annabi musa alaihi salam ya zo da shi abdullahi dan abba zai ke cewa sa'alahumun nabi su alaihi wasallam an shay'in fakatamuhu iya annabi ya tambaye su wani abu sai suka boye wa akbaruhu bi ghairihi suka ba shi labarin da ba shi ne ba fa kharaju qad arauhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmadu bizalika ilayhi sai suka fito wajen annabi sallallahu suna gwada cewa ai sun bashi amsan abin da ya tambaye su kuma suna so annabi ya jinjina musu akan cewa su masanan attaura ne dan an tambaye su akan attaura kuma sun yi bayani akan sa wa farihu bima utu min kitmanihim ma sa'alahum anhu kuma suka rika jin dadi na koye abinda aka tambaye su daga kansa kan cewa lallai annabin nan da jama'an sama ba su san attaura ba tun da gashi sun tambaye mu mun gaya musu ƙarya kuma su sun zauna a kai suna ganin cewa wannan shine hakikanin abin da yake ainihin wato na attaura haka an rawaita hadisi daga abu sayyid al qudri Allah ya da shi yace anna rijalan min al-munafiqina fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takallafu an wa farihu bi maqadihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato munafukai sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an fita yaki sai su ki fita tare da manzon Allah ko su zauna a gida su rinka kuma jin farin ciki da zaman su da suka yi fa iza qadama rasulullahi sallallahu alaihi idan annabi ya dawo daga yaki tazaru ilaihi wa halafu sai su zo su kawo handari kuma suna rantsuwa cewa wallahi matsaloli ne suka faru ba mu jin daɗi ne ba mu da lafiya ne wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna son a rinka yaba musu a rinka ainihin jinjina musu akan abin da su ba su aikata aikata ba akan abin da suke faɗan nan ƙarya ne sai Allah ya saukar da aya yace la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu waɗanda suke alfahari da abin da an ka basu wato kada su yi tsammanin cewa da su tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga azaba wanda suna son a rinka yaba musu game da abin da ba sa aikatawa ala tasabannahum bi mafazatin min al'azab kada kai tsammanin cewa za su tsira daga azaban Allah subhanahu wataala balla budda lahum minhu dole ne sai an dandana musu azaba tunda ƙarya suke faɗa kuma suna gwada cewa gaskiya suke faɗa ko ƙarya suke aikatawa suna gwada cewa gaskiya suke aikatawa alhalin in sun ɓoye wa annabi ko sun boye muminai ba za su iya ɓoyewa wa Allah madaukakin sarki ba walahum azabun alim suna da azaba wanda yake mai raɗaɗi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya samu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala